radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na rana na yau Lahadi Muhammad Amin Ibrahim Kyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin ga kuma abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin na mu koyi harshen Farisanci. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe kidan Iraniyawa amma kafin nan bari mu kawo muku shirin na kokun san tare da Abdullahi saluhu Katsina. kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 22 ga watan Janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 28 ga watan Jumada Thani na shekara 1444 Hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan Janairun shekara ta 1901 sarauniyar ingila alexandrina victoria ta rasu tana da shekaru 82 a duniya an haife ta shekara ta 1819 a birnin london sannan ta hau kan gidan sarautar ingila bayan mutuwar sarki william tana da shekara 18 a lokacin a duniya sannan kuma ta sha share shekaru 64 tana sarauta a cikin karni na 19 miladiya a lokacin mulkin ta ne turawan ingila suka yi wa kasashen duniya da dama mulkin mallaka da kuma azabtar da kasashen duniya waɗanda suka yi wa mulkin mallaka bayan mutuwar ta sarautar turawan ingila ta fara rauni daga nan ne kuma sai ɗanta sarki edward na bakwai ya ɗare akan kujerar sarautar ingila masu saurari kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan janairun shekarar ta 1979 hukumar leƙen asiri ta isra'ila mossad ta kashe abu hassan salama wani jami'in kungiyar kwatar 'yancin falasinawa ta plo wanda shine kuma ya tsara yadda wasu falasinawa suka yi garkuwa da yahudawan isra'ila goma sha biyu a gasar wasan olympic a birnin munich na kasar jamus shekara ta 1972 wanda ya kai ga mutuwarsu da kuma falasinawa biyar bayan shekaru bakwai a rana irin ta yau wani bam wanda aka dana wata mota a kofar gidansa a birnin beirut na labanan ya tashi ya kuma yi sanadiyar mutuwarsa tare da wasu mutane guda hudu dukkaninsu iyalan gidansa bayan haka kuma shekaru biyu bayan ka a gano wata bayahudiya ta jamus wadda take makwabtaka da shi cewa ita ce ta shirya lamarin bayan gano cewa tana iki ne tare da kungiyar leƙen asirin isra'ila musad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 labarun duniya da farko ga kanunsu. iran ta yitar da kona alkur'ani mai girma da aka yi a ƙasar sweden a cikin sauyi 24 suka gabata 'yan gwagwarmaya a Falasɗinu, sun mayar da martani akan hare-haren 'yan sahiyoniya 'yan adawa a ƙasar tanzania sun yi zangamin farko tun bayan ɗauke haramcin yin tarukan siyasa to yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarun iran ta yi tur da ƙona alkur'ani mai girma da aka yi a ƙasar sweden kakakin makata harkokin wajen ƙasar iran ya ce ƙona alkur'ani mai girma da mutane fiye da biliyan ɗaya da rabi a duniya suke girmamawa yana nuni ne da siyasar kyamar musulmi da kuma tsokana da cutar da su kakakin ma'aikata harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta irin ɗin dr nasir kar'ani ya kuma ce ayyuka ne maras kyau waɗanda ko kaɗan ba su da alaƙa da batun haƙƙin tofa albarkacin baki dr kar'ani ya kuma ce ƙasashen turawa sun cika duniya da kwakwazo akan batutuwa da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam amma a lokaci ɗaya su ne a gaba wajen watsa halayyar ƙiyayya da gaba a kan musulmi wani sashe na jawabin kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya kunshi yin kira ga gwamnatin ƙasar sweden da ta hana irin haka faruwa a nan gaba sannan kuma yanzu ta hukunta waɗanda suke cutar da al'ummar musulmi a ranar asabar da ta gabata ne dai dan siyasar ƙasar denmark mai tsatsauran ra'ayi na gaba da musulunci da musulmi jagoranci kona alkur'ani mai girma a gaban ofishin jikadancin ƙasar turkiya da ke birnin stockholm na ƙasar sweden to a can kasar yamma ma kungiyar ansarullah ta fitar da wani bayani da ta yi tir da kona alkur'ani mai girma da aka yi a sweden din ofishin kungiyar ansarullah ta fitar da sanarwar ne dai a jiya asabar da a ciki ta yi tar da abin da ya faru a ƙasar sweden tare da cewa aiki ne na ƙasƙantattun mutane kuma hukumar ƙasar ce take da alhakin abin da ya faru bayanin ya kuma ƙada cewa dukkanin musulmi ne za su mayar da martani akan abin da ya faru na yin wulaƙanci ga littafin su mai tsarki to kuna ta da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran a cikin sa'o'i 24 suka gabata falasinawa 'yan gwagwarmaya sun mayar da martani akan hare-haren 'yan sahayoniya har sau goma sha biyar ke take kula da tattara bayanai na gwagwarmaya falasinawa ta ce a cikin sa'o'i 24 da suka wuce falasinawa 'yan gwagwarmaya sun dakile da kuma fuskanta wasu hare-hare daban-daban da 'yan sahayoniya din suka kai har sau goma biyar majiyar ta ci gaba da cewa 'yan shahararri zauna hudu sun jikata a lokacin da mutanen garin jorish suke kare garin nasu daga harin da aka kai musu har ila yau an yi taho gama a wurare shida a cikin yammacin kogin jordan a tsakanin 'yan shahararri zauna da samarin falasinawa daga cikin wuraren da akwai sansanin 'yan hijira na shaf'at da garin nabi salim da ra'as shumar da ke dulkaram daga farkon wannan shekara ta 2023 da aka shiga zuwa yanzu ƙalla falasinawa sha uku ne suka yi shahada yayin da wasu da dama suka jikata yan adawa a ƙasar tanzania sun yi gangamin farko tun bayan ɗauke haramcin yin tarukan siyasa a ƙasar shugaban jam'iyyar adawa ta chadema freeman wome shine jagoranci gangamin wanda aka yi a ranar juma'a ta gabata a wani wuri da yake arewa maso yammacin babban birnin kasar dar salam wannan shine taron siyasa irinsa na farko da aka yi a kasar bayan da shugabar kasar samiya suluhu hassan ta ɗauki haramcin da aka yi a kan tarukan siyasa a zamanin mulkin mamacin shugaban kasar john magufuli a shekara ta 2016 a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta sulhu hassan an ɗaure jagoran hamayyar ƙasar wato freeman mobe bisa zarginsa da laifuka masu alaƙa da ta'addanci ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international da kuma ƙungiyar fararen hula na ƙasar sun yi kara ga gwamnatin tanzania da ta yi sauye-sauye da za su baiwa mutanen ƙasa haƙƙin suna 'yan adamtaka daga ciki har da haƙƙin yin gangami da taruka domin bayyana albarkacin baki to sha labarin duniyar kenan labaran duniya ke naka saurara tare da mushtaba adam yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin na koyon harshen farisanci wanda abdullahi salo katsina ya shirya kuma zai gabatar. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci didala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 38 amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai mun kara tunatar da ku masu sauraron mu cewa za a iya san matan wannan shiri a mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a yau da dalla ubangiji za mu nufi inda muhammadu da abokinsa ramin suke za ka dai gashi dare ya riga ya yi muhammadu yana so ya yi barci domin kowa gobe in Allah ya kai mu yana da aika da dama saboda haka ya buƙaci abokinsa ramin da ya tada sa daga bacci da wuri domin jin yadda ta kaya a cikin tattaunawa ta gudana tsakaninsu sai a kasance ta da mu a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. لطفا دو الله فردا گوبه زود دسوری بیدار کن کتایرده من دارم نی اینا کار ایکی خیلی تو نداری کی باکدا دیوه درست است؟ هکنه؟ آره ای؟ من ندارم نی دا کلاس اجی چه کار داری؟ ونه ایکی که شی؟ چند؟ nawa nome wasiƙa chand nome Yan wasiƙu man minevi sam ni zan rubuta man post mikonam ni zan aika ta gidan waya man فکر می کنم نی اینا تنانن پدرم بابانا برای من گرینی تو پست می کنی کی زک ایکا تا گیدن ویا بده بانی به من گرینی نامعت وسیقرکا برایت گریکا چه کار میکنی؟ ون ایکی ککی دوستم ابوکینا هفته ماکو ما مطالعه می کنیم. مو مناین مطالعه ما آماده می کنیم. مو مناشریا. خودمان کمو امتحان جرباوا ساعت اگوگو چند ساعت karfe nawa? Shoma shuru mikonid. Ku kuke farawa. Az ta. Daga zuwa. Az sa'ate hasht. Daga karfe takwas. تا ساعت دو زوا قرپی بیو صبح دسایپی بعد از ظهر باین ظهر شش ساعت اوا شده خیلی زیاد است یه da yawa kwarai. نیم ساعت ربن اوا ما استراحت میکنیم. کنیم مو منا ما می خوریم مو منا چی نهار ابن چرانا حتما تبس To madalla, to jama'a masu saurare an dai riga an ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokinsa Ramin. To amma kafin wannan lokaci ne abdullahi salihu katsina da na jagoranci rigamar gabatar da shirin kamar da aka ji shi nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai saurare lafiya. Na ma saurari assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gaito muku to a yau shirin namu ya gayyato muku bahadar murad khani ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana a cikin shirin namu ai saurari lafiya. madala da bahadur murar khani a cikin wannan waka da ya raya mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. بذاری شمال بشانو To da wannan ne muka kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kuma sauran dakikoki ga takaitattun labarai. Iran ta yitar da kona alkur'ani mai girma da aka yi a ƙasar Sweden. A cikin sa'o'i 24 suka gabata 'yan gwagwarmaya a Falasɗinu sun mayar da martani akan hare-haren 'yan sahayoniya yan adawa a ƙasar tanzania sun yi zangamin farko tun bayan ɗauke haramcin yin tarukan siyasa ma saurare duka-duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin da hararen mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu dauki wani sabon shirin a maka kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi da ya kammala musamman ta Adam ya kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya.